Mai madaidaicin tsawo kuma baka Raina Dedi wata matashiya ce ɗalibar jami'a ajin shekara ta bakwai na sashen kiwon lafiya banda sa kulawar ma da take ga karatunta Raina wata mai sha'awar rawa ce salon Afro-Latin da take yau fiye da shekara shidda. To ana iya cewa ina yin kowace irin rawa, musamman rawa a tsaye. Sai dai rawar tsalle-tsalle da juye-juye da ake cema break dance ita dai ce ba na yi. Bancin wannan ina saurin gane kowace irin rawa. To abu ne da ya zo mini haka sai kawai na zage. To ni a gani na kowa ya kamata ya samu abun da ke bashi sha'awa a rayuwar shi. Ni kuma na zaɓi rawa don tana bani damar motsa jikina da mantawa da wasu matsaloli don bani iya karatu fa a kowane lokaci. A cikin ƙasa mai ra'ayin riƙau misali misalin ƙasar Nijar yin rawar birni na iya kasancewa abun diba na kaucewa zamantakewar al'umma bale ma ga matashiya 'yar mata raina har yanzu tana tuni da yanda ta sha wahalhalu a somawarta. Oh, Haka ne, da yake muna cikin garin musulmai, inda ba a kallon rawa da idon albarka, musamman da karatun likita nake. Abun bai zo mini da sauki ba, to a gida na dan samu karamar matsala, amma yanzu suna fahimta ta, sun ga da ba wani laifi bane nake yi, ba wani ba na kashe, ban yi kuma sata ba. ba firci ne nake kawai don ba mutanen da ke kewaye da ni farin ciki da ina da wata kwarewa ta musamman ɗaya daga babban fatanta shine na samun dama ga dukkan masu sha'awar rawa su yi ta ba tare da takurawa ba Ya kamata a samu gurare da dama inda za a samu damar rawa a cikin kwarewa da nishadi a girka club wani ɗakin rawa ko wata ƙungiya. Har zuwa ranar yau Raina na cikin rukunin rawa na Niamey Afro Latin Dance mai shirya yadda ake juyi da takin rawa ce kuma tana horar da matasa kan salo-salo daban-daban na rawa.